This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a noma da dalol da kuma niya ana kuma iya kama mu kai tsaye a ko'ina a duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na la'asariya tare kuma nake da Mahmud Lalo wanda muke ɗauke da shirin na wannan yammaci. A yau za ku ji cewa an fa ce Buhari yana ƙaddamar da shirin inganta noman rani saboda haka za mu ji ta bakin wakilinmu Umar Faruk Sanyin na can. Amma kafin mu je ga cikin shirin ga Muhammad da kanun labaran duniya. hukumar tsaron kasar rasha ta ce an samu burbushin bam a baragizan jirgin samanta da ya faɗi a yankin sana'i da ke masar wata kungiya da ta shahara wajen ayyukan kutse cikin sirri ta ce za ta kaddamar da shirin satar bayanai a rambun kungiyar isis akalla gwamnoni jihohin goma na amurka na nuna adawa da shirin barin 'yan gudun hijirar siriya su shiga yankunan su bayan harin da aka kai a birnin paris To za mu je a cikin cikakkun labaran kamar yadda na fara faɗa a Kebbi Buhari ya je kaddamar da shirin noman rani. da ana ba da tallafi ne ga matsakaita da kuma manyan manoma to amma wannan karon ƙananan manoma ne za a ba wannan shirin wanda babban bankin najeriya ne yake ɗaukan nauyin shi wannan shirin tare da haɗin gwiwar ita gwamnatin tarayya. to a can ƙasar nijar kuma taro ake na tattauna matsalolin mazauna karkara. dan a zo a yi shawara musa kan yayin da za a taimaka gwamnati ya yi siyasa ta gyara ƙasa. To sannan kuma za mu je shirin noma tushen arziki amma duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya. a assalamu alaikum. A yau talata shugaban hukumar tsaron ƙasar Rasha ya ce jirgin saman ƙasar da ya faɗa a yankin Sinai a Masar ya faru ne bisa dalilan aikin ta'addanci. domin an samu barbashin ababen hada bam a baragizan jirgin da kuma cikin jakar wani fasinjan jirgin. shugaban hukumar tsaron ta rasha alexander botnikov ya ce tashin bam din ya faru ne daga wani abin fashewa da aka hada a gida mai dauke da sinadarin tnt mai nauyin kilo daya hukumar tsaron ta fsb ta kuma yi tayin ba da tukwici dala miliyan hamsin ga duk wanda ya ba da karin bayanai da za su taimaka wajen cafke waɗanda ke da alakin kai wannan hari shugaban rasha dai vladimir putin ya sha alwashin hukunta duk waɗanda aka samu hannunsu a kitsa wannan ta'asa jirgin rashin mai lamba a321 ya taso ne daga garin nan na shakatawa na sham al sheikh yana kuma kan hanyarsa ne ta zuwa birnin st petersburg a ranar 31 ga watan oktoba ya kuma fashe a sama tare da halaka dukkanin fasinjoji sama da 200 da ke cikinsa akalla 'yan kasar angola guda goma sha bakwai aka gurfanar a gaban kotu a birnin luwanda waɗanda ake zargi da yunkurin yin juyin mulki Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na kallon wannan shari'a a matsayin wata alama da ke nuna cewa gwamnatin ƙasar ba ta son masu sukarta. a watan yunin da ya gabata hukumomin kasar suka cafke wasu matasa bayan da suka yi taro a wani ɗakin sayar da littattafai kan wani littafi da ake kira mulkin kama karya a dimokuraɗiyya a jiya litinin lauyan da ke kare matasan ya nemi kotu ta yi watsi da wannan tuhuma yana mai cewa ai ba su karya wata doka ba kuma suna da damar su bayyana ra'ayoyinsu a fili kungiyar amnesty international mai kare haƙƙin bil'adama ɗin ta kwatanta wannan tuhuma a matsayin yi wa fannin shari'a katsalandan ta kuma yi kira ga gwamnati da ta saki matasan tare da yin watsi da tuhumar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kungiyar masu kutse a rumbun adana bayanai mai suna Network Anonymous ta ce za ta gudanar da ayyukanta na kutse akan kungiyar ISIS bayan harin da ya kashe mutane 129 a makon da ya gabata a birnin Paris. A wani hoton bidiyo da kungiyar ta fitar wanda ba a tantance ba kakakinta ya ce za su yi amfani da su domin kaddamar da yakin kutsen a rumbun bayanan kungiyar ta ISIS wacce ta ɗauki alhakin kai harin na Paris. a cewar kakakin wanda ya magana da harshen faransanci babu yadda za a yi abar waɗannan harare ba tare da an hukunta waɗanda suka kitsa shi ba wannan kungiya mai gudanar da ayyukan kutse ta shahara ne bayan satar bayanai da aka yi akan wasu mutane da ma'aikatan gwamnatoci da kungiyoyin da ba su wato ba su amince da su ba inda ta saci bayanan kamfanin paypal da mastercard a baya Akalla gwamnonin jihohi guda goma na Amurka na nuna adawa da shirin barin masu gudun hijirar Siriya su shiga yankunansu bayan harin da aka kai a birnin Paris, duk da cewa shugaba Barack Obama a jiya Litinin ya ce babu gudu babu ja da baya kan shirin karbar bakin daga Siriya da ke fama da rikici. hukumomi a nahiyar turai sun gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin a ranar juma'a ya shiga nahiyar neta bayan ya yi shigar burtu a tsakanin dubban masu gudun hijira daga syria shugaba barack obama ya bayyana a wani taron manema labarai da ya yi a turkiyya cewa za a bar 'yan gudun hijira su shiga ƙasar bayan an yi musu binciken kwakwaf ya kuma kara da cewa idan aka juya bakin ba baya hakan zai saba wa ikirarin ƙoƙarin da amurka ke yi na sanin darajar ɗan adam obama ya ce har ila yau ya kwatanta kiran da dan takarar neman shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar republican ted cross ya yi na bayar da cewa a bar kiristoci kaɗai daga siriya su shiga amurka a matsayin abin kunya da kuma abin da bai kamaci amurka ba a ƙarshe shugaban yamal abdurrabbu mansur hadi ya koma ƙasarsa a karo na biyu tun bayan da mayakan houthi suka tilasta mai ficewa daga kasar zuwa saudiya a watan maris hadi ya isa birnin adam mai tashar jiragen ruwa inda ya kai wata ziyara a watan satumba mayakan na huthi dai sun karbe ikon birnin na adin ne watanni takwas da suka gabata bayan da suka doshi kudu zuwa sana babban birnin kasar sai dai an dakile kutsawar tasu bayan da dakarun haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta suka yi ta kai hare-haren sama tare da taimakon mayakan da ke goyon bayan gwamnati lamarin da tilasta musu janyewa a 'yan watannin nan da suka gabata sauran jami'an gwamnatin kasar da suna aiki ne daga wajen birnin na adin sai dai shi shugaba hadi ya zauna a saudiya yayin da ake ta kai hare-haren saman akan mayakan na houthi wannan fada ya yi sanadin mutuwar dubban mutane mafi akasarin fararen hula a lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana a matsayin wanda ya haifar da matsanancin halin rayuwa a tsakanin al'ummar ƙasar To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya je kaddamar da wani shirin noman rani a jihar Kebbi na lalubo wakilinmu Umar Faruk Sanyinna. yanzu haka muna nan cikin garin birnin kebbi tare da shugaba janar muhammadu buhari inda ya kaddamar da wasu abubuwa guda biyu kusan za a ce shirarwan guda biyu ne dai shugaban kasa ya kaddamar na farko dai kamar yadda aka al'adanta kowace shekara Eh. gwamnatin tarayyar najeriya tana kaddamar da noman rani hmm. a fadin kasa baki daya kuma akan zaɓi jiha daya to a wannan karo an zaɓi jihar kebbi hmm. na biyu kuma tare da wannan an kaddamar da wani shiri na musamman na bada tallafi ga manoma wannan lokacin wani shiri ne na musamman kai mai da na faɗa saboda a da ana ba da tallafi ne ga matsakaita da kuma manyan manoma to amma wannan karon ƙananan manoma ne za a ba wa wannan shirin wanda babban bankin najeriya ne yake daukan nauyin shi wannan shirin tare da haɗin gora ita gwamnatin tarayya hmm. o oh, dama an daɗe da fara ya to kamar wannan shi wani shiri dai ne na musamman da shi da ita gwamnatin shugaba buhari ta fito da shi kuma wannan ne karo na farko da aka kaddamar da shi a duk faɗin ƙasa baki ɗaya a nan jihar me yasa kake ga aka ce a yi a kebbi ah, su suka gayyata koko shi ne ya ce a je a yi a kebbi wato ita gwamnatin tarayya ce musamman ta ce ta zaɓi jihar kebbi saboda la'akari da cewa duk ƙididdiga ta tabbatar da cewa jihar kebbi ita ce ta fi kowace ƙasa noma shinkafa sa'annan ya tabbatar da cewa an riga an yi muwafaka abincin da kowa ya fi ci a najeriya a yanzu shine shinkafa sannan jihar kebbi ita ce mafi wa ƙasar noma da za a noma wannan shinkafa din saboda haka ne aka ce an zaɓi jihar kebbi domin kaddamar da wannan shirin na noman shinkafa da kuma alkama to na gane to a daga tambayar da nake san maka shine shin ya mutanen kebbi suka karɓi wani al'amari eh to alal hakikanin gaskiya duk da yake wannan kaga wani sabon al'amari ne mutane da dama da muka zanta da su sun nuna irin irin damuwa akan yadda a da gwamnati take hitowa da ire-iren waɗannan shirarruwan amma daga karshe sai kaga cewa 'yan siyasa ne da kuma waɗanda suke kusa da gwamnati ko 'yan boko ne kawai suke amfana da shi to amma kamar yadda shugaba buhari ya musu alkawari a wannan lokacin da alama mutane sun ɗan sami ƙwarin gwiwa saboda ya nuna cewa wannan karon cikawa ne yake so ya yi daga alkawuran da ya yi na yakin neman zaɓe a lokacin ya tabbatar da cewa lalle lalle za a tabbatar da an farfado ko kuma inganta tattalin arzikin najeriya wannan ko ya haɗa hadda ba da ƙarfi sosai ga sha'anin aikin gona da kuma kauce ma dogaro kaco kam da ake yi akan albarkatun man fetur don haka wannan alhaƙiƙa ya ɗan faranta wa wasu manoma rai duk da yake har yanzu zuwa dai sun ce to suna fatan dai su gani a ƙasa. To daga ƙarshe sai in ce maka zuwa anjima na san za mu sake waiwaya kase mu ji halin da ake ciki sannan na san kila an riga a ƙaddamar da sauran sai mu samu rahoton ko? To To ma haɗa shirin daren Allah ya suna gode. To sai kuma mu je ga maganar matsalar wahalar man fetur da kuma tsadar da yi a Najeriya. Hassan maina kaina gare ka. Kamar dai yadda ka sani mu 'yan kasuwar mai muna biyan kuɗaɗe ne mu je mu ɗauko. To amma waɗannan private depot da ita kanta NNPC mun sa kuɗaɗe masu ɗimbin yawa kuma motocin mu na can Najeriya waɗannan kayayyaki har yanzu sun kasa da waɗannan kaye yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya kawo rashin bai domin in magana kuɗi ne ko magana farashi mu riga mun saye su private depot dama suna suwa sama ga ainihin yadda gwamnati ta ce a saida to mun saye gare su amma loda kayan kuma ya zama wahala ba a loda me ya kawo matsalan loda kayan nan ne kamar yadda su da yan private depot ke gaya muna cewa har yanzu tallafin da aka ce an biya su har yanzu ba su samu kudaden wannan yana nufin kenan za a ci gaba da shan wahalar mai har sai gwamnatin tarayya ta biya wannan kudaden kenan. kaga mu mun je mun biya kuɗaɗe wannan depot depot sun kasa ba mu kaya. to. sa'annan ita kuma hukumar nnpc su ma mun sayi kayayyaki gare su su ma sun kasa lodawa. wannan refinery da aka ce an gyara da farko sun soma aiki amma in duka yanzu ga baki ɗaya babu waɗanda ke aikin da ya kamata. Menene abin yi kenan? Gwamnati dole ne za ta sa ido daga waɗannan kayayyaki sun shigo domin a saida ma talakawa. Ko ka da wani ƙarin bayani da kake so kai wanda ban tambaye ka ba? Idan har gwamnati ta ga cewa akwai wahala gare ta na ainihin ta ba da tallafi din a shigo da kaya a saida. yana da kyau a tsayani 'yan kasuwa su shigo da wannan mai kamar yanzu maganar dizil yanzu maganar dizil gwamnati ba ta da hannu daga ciki ko kuma kowane gidan mai yanzu a wannan dizil kuma ana sai suwa ƙasa da yadda ainihin gwamnati ce a ka saidawa da sannan tallafi da gwamnati ke cewa ana yi kusan bai da amfani ga talakawa ko a matsayin ku ne 'yan kasuwa bai nan menene kuke ganin muhimmanci ko kuma rashin muhimmanci wannan tallafin ne yanzu an ce akwai tallafi kuma jama'a sun kasa samun mai ne. to wani irin tallafi na ba wani tallafi daga tun kanin sati hudu da suka wuce yana da ka sani ko ina akwai karancin mai din yanzu ne ya kai ga Abuja tun da yasa ma Abuja ke samun mai din saboda shugaban kasa da maye mayen mutane suna cikin garin Abuja To hirar Hassan Maina kaina kenan da Alhaji Mai Gandi wanda shine mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur ta Najeriya. To daga nan kuma sai muka tuntubi Dr. Mustapha Sugungun wanda injiniya ne ko kuma masani akan harkar tace man fetur ya faɗa mana alfanu ko kuma abubuwan da ake iya samu a man fetur din shin hakan ya cancanci matsadar koya. cikin bakin mai da za ka in ka tace shi bari mu fara daga mai malar nauyi zuwa mai nauyi mm. za ka samu wannan iskar ta farko wacce kake dafa um, mai da ita eh, wacce kake dafa abinci da ita a cikin eh. kicin mm. eh, bayan wannan sai ka samu nafta ɗin da na bayani mm. to ita wannan nafta ɗin tana da amfani guda biyu amfani na farko shine akan sa ta a cikin fetur Mm. amfani na biyu wannan sai nafta din akan tura ta petrochemical ta je ta ci gaba da wani sarrafi daban da za ta fito da kamar magunguna magunguna da suke kake sha hmm. da kamar su eh, magunguna dai na asibiti magungunan asibiti hmm. daga cikin nan oh. ake cin gaba da ita a hmm. sarrafa ta ita ma ta fito da da wayannan magunguna na asibiti iri irin magunguna za ka iya fito da su daga cikin nafta eh, so shine ita amfanin ta rabin ta kuma sai ya tafi cikin fetur eh, so kaga ka samu gas ka samu nafta mm. da fetur ba shi fetur din abubuwan da suka fito a kafin fetur sai ka mm. nanzar. kananzir Ka eh, eh. kananzir ne zai zo don daga bayan kananzir sai ka samu dizal mm. eh, no ka samu fetur fetur fetur daga fetur sai kuma dizal ina abin su ne a <coughs> nauyinsu nauyin nauyin ma. yauwa nauyinsa dan daga wannan diesel din shine fuel oil fuel oil guda biyu low da high yawwa su ne na faɗa ma cewa akan tura su wajen kamfanuka irin su hmm. bambancin su su ne wani ah, ɗaya daga cikinsu akan yi amfani da shi a cikin jirgin ruwa mm-hmm. Eh, shi high power fuel oil din akan sa shi a cikin jirgin ruwa shi kuma low power fuel oil din ne ake amfani da shi a cikin a cikin industries wayanda hmm. kamar su dangote industries kuma ka iya ka hada su guda biyu ya danganta a irin injina kake da su eh, wanda ga iya ka mix hmm. eh, ya danganta a wani irin na'urori kake da su dan daga wannan kuma sai wannan bitumin din wannan kwalta din da hmm. nake faɗa so wayannan su ne makarantan abubuwa eh, a abubuwan da za a samu da koyan da za a samu a tsakanin wayannan din amma hmm. wayannan su ne manya wa'anda manya wa'anda suka tafi kasuwa To daga nan kuma sai mu tsallaka mu koma jamhuriyar Nijar ana taron tattauna matsalolin mutanen karkara a Nijar. Wannan taron wanda hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya fawo ta shirya tare da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyoyin mazauna karkara da ake kira ccd na mayar da hankali ne kan irin matsalolin da mazauna karkara ke fuskanta da kuma hanyoyin da suka kamata a bi wajen bunƙasar da karkara kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron mai suna abdulkarim mammalo ya yi mana ƙarin bayani mun manoma makiyaya maza da mata da littiya na karkara da mutanen gwamnati don a zo a yi shawara bisa kan yayin da za a taimaka gwamnati ya yi siyasa ta gyara ƙasa musamman siyasa ta aiki da ƙasa shine ruwa ƙasar noma ƙasar kiwo da gandarin gwamnati da yadda za a ba makiyaya falala su yi kiwo babu rikici a ba manoma falala su yi kiwo babu rikici a ba mata falala su yi noma su yi kiwo a ba samari da 'yan mata dama kamar su ban sabon jini su yi aikin gona su aikin karkara su bunƙasa ƙasa. To ko ce barazana ce siyasar bunƙasa da karkara ke fuskanta ga amsar da Abdulkarim Mamalo ya bayar. kasa tana fuskanta talauci, talaucin noma da murmurewa kasa ta noma da ta kiwo da ƙaramcin wurin noma da ƙarin da rikice-rikice da yake shiga tsakanin manoma su kansu uwa da uba 'yan uwa da manoma da mukiya da makwabta da makwabta kuma da hana mata gado to wani rikitoci ne da ya kamata a huskance su kuma a daidaita su a samu huskal a samu hanyar da za a bi ta a daidaita siyasa a daidaita kudurori da dokoki wanda suke sa su ne nagari kuma duk kasashen duniya haka na suke yanzu kenan batuwa mu Nijar da ke muna sahun gaba na siyasa ƙasa na siyasa noma da kyau bai kamata mu tsaya bayan sa kamo mu hala wucin mu a nasa bangare daya daga cikin makiyayan da ke halartar wannan taron mai suna Abdu Nino ya yi tsokaci ne kan irin barazanar da ya ce sha'anin kiwo ke fuskanta a Nijar. ka dubi Nijar muna yawa yawan da muke yi duk inda akwai fili mutum sai ya zo ya kama ya gona to wanda su ba su amfani da gona kamar makiyaya an jima kaɗan za su rasa inda za su kiwon dabbobi su waɗannan matakai in ba a ɗauki mataki a bisa ba abun yana da wuya a ƙarshen wannan taron wanda zai kwashe tsawon kwanaki hudu ana gudanar da shi a nan birnin yamai mahallatansa za su bullo da shawarorin da suka ce za su taimaka wa gwamnati wajen magance matsalolin da mazauna karkara ke fuskanta yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger to ana tare da sashen hausa ne fa na muryar amurka a washington dc da ke gundumar columbia ku biyo ni a cikin shirin Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna tuna dai a makon jiya kun hara jin tari manajan tsuntsaye wani ma'aikacin gwamnatin jihar Niger a garin Rijau wanda kuma ya rungumi sana'ar kiwon tsuntsaye gadan-gadan. Haka kuma kun ji irin bayanan da ya mana akan kiwon tsuntsaye a makon da ya gabata. To a yau kahin mu yi ban kwana da malam mu tare manajan tsuntsaye na nemi sanin ko kiwon tsuntsaye na da wata wahala? A'a ba malama Halima ai ciwon kanari babu ciwon abun da ya kai shi sauki a duniya ina gaya miki. Ciwon kaza kawai ya fi shi sauki saboda shi gero ne kawai ya tsare ba abin da baya so irin gero yake so a min irin gero in dai za ki kawo mashi gero ki barza ki sa mashi wannan geron a inda kika sa mai gurbi kamar gwangwanin gesha haka for irin mai fadin nan haka in muka yanka shi muka sa a sa a cikin keji sai mukan cika mashi da abinci yakan iya mai sati biyu ko sati uku ba ba tsuntsu bane mai yawan consumption na abinci bai da consumption na abinci sannan sai mu yi mai wani dan gidan ruwa dan nan zai rinka sha yana dan wankan shi yana dan wasannin shi amma bai da wani matsala matsalan shi abinda baya bukata dussa idan ka sa mai dussa zaki ga yana wani shiga gashi hakan nan daga nan yana iya ɗorowa ya zo ya rasa ran shi ko ya samu wani matsala ko ya dinga daina kuka babu point kin ji matsalan shi. Yawwa to wannan akan kanari kenan to su sauran tsuntsayen da kake kiwo ka ba da misalin a kuka ce ɗawi su tsuha yaya harkar su eh, take. So alhamdulillah kin ga kamar shi aku aku abu ne wanda yake yana bukatan kusan kowane lokaci in kana kiwon shi kasance kana bashi training ma'ana kana koya mai wani magana ko turanci ne ko hausa ne ko kuma kana ba shi wani umarni ko da a hannu ne inda kai kurma ne ina fatan kin fahimce ni aku yana bukatan gyada Ko baya bukatan kana yawan ajiye shi haka cikin sanyi da cika son sanyi ba aku kuma yana bukatan cikakkiyan kulawa ba wai ka fito dunkun ka wuce ba za ka je ofis ka kyale shi yana bukatan ka tsantsaya kai wani magana da shi da ka dawo duk irin abin da koya mai shi zai sai mu kuma kan shi kuma wannan tsuntsun ɗayan wanda muke kira gayanan mai kama da kananin nan wanda muke kira afro afro afro shi kuma yana da matsala ɗaya shi afro idan ka kiwace shi kana ba shi abinci afro ɗaya zai iya yin naira dubu ɗari biyar malama halima afro ɗaya zai iya yin naira dubu ɗari biyar in yana da kyau mm. <laughs> ki bincika ki eh, afro ɗaya shi ya cika alaulayi shi afro afro yanzu ne an fi su samun su a jos eh, kaduna shoyin adamawa hakan nan amma suna point fiye da kanari domin furo kamar kin ga kamar zan kimanta miki buge-bugen kala-kala ne akwai zi akwai kyau akwai miyau akwai sir akwai bar akwai gur akwai buge-buge idan na kama miki zaki ne da dariya kin ga shi afro idan ya zo yana da yawan buge-buge domin afro yana iya haɗa bugu talatin ya jera to in ka ɗauko shi uban afuro ka gura da ɗan kanari yanda uban afuron yake yi haka shi kuma ɗan kanarin zai yi to sai dai afuro muna yawan samun matsala da afuro saboda ba sa son irin hamatime haka bayan hamatime suna buƙatar drugs ya kasance antibiotics kowane lokaci kana kula da su saɓanin shi kanari da sauran abubuwan da muke. E dama tambaya ta ta gaba game da kula da lahiyar waɗannan tsuntsaye yanayin kula da lahiyar su. eh to yanayin kula da lahiyar su alhamdulillah saboda kin san shi na rayuwa musamman haka ce abu zaka yi shi da ilimi to ko da ba fil ɗinka ba ne to ka za ga za ka samu wa'anda yake sun sun yi research akan abin sun san abin za ka kira su su zo su baka shawarwari ka yi amfani da shawarwari da kuma irin maganin nikan da yake ya dace a basu domin mukan sa a shashare ke zuzzukan a fesa musu magani na ƙwari waɗanda yake ba za su kawo wani datti wanda zai affecting ɗinsu ba a kuma ba su abinci ingantacce abinci kuma a garwaya shi da wasu foda na antibiotics wanda ya kasance ƙananan cututtuka duka ba za su kama su ba haka muke yi muna ɗaukan shawarwari da college of agric zuru da sauran masana harkar noma suna kuma ba mu ƙwarin gwiwa musamman na ƙaramar hukumar mu ta musamman shugaban daraktan mu na karamar hukumar regional agric yana matukan bamu goyon baya muna mashi cikakkiyar godiya da shugaban karamar hukuma baki daya malam mutari manajan tsuntsaye me daɗin kiwon tsuntsaye wallahi halima daɗin kiwon tsuntsaye shine a ko da yaushe idan kika dawo makaranta ko kika dawo ofis idan tsuntsu ya saba da ke halima wani tsuntsun ko miliyan aka saye shi ba za ki sayar ba da zaran kina shigowa gida an talima ya kama dubanci yana bugawa yana kuka yana sakin wannan point din da mu muka zaki ji kaman kin haɗa ragga ne kin yaga yana yin su kala kala yana murna yana niki welcoming na dawowa sannan ba shi yake komai daɗi ba idan ma wani karatu kake so ko na ɗiyan ga ko wasu haraka kana zaune gida za a zo a ce maka an sai shi dubu kaza kana yanga kana cewa ba za ka saya ba haka dai za a dinga dinka ana baka hakuri har da magiya sannan za samu gaskiya sai kuma wani wanda kai ka yadda da shi ka ɗauka ka bashi za ka gaskiya ina cikin farin ciki ko shugaban kasa zan zama in Allah ya ja bi izinin Allah ta'ala ba zan daina kiwon kanari ba ko me Allah ya dauka ni a rayuwa eh lallai To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin mu tari manajan tsuntsaye Rijau da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC. Ko da yake nan gaba kaɗan za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yau akan ilimi. To an gaishe ke da kartau kenan. To sai mu ce sai wani lokaci kuma yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana. za mu fara da sakon lawar sani na kawo daura ka ce muna goyon bayan yunkurin shugaban najeriya muhammadu buhari na baiwa manoman shinkafa bashi a jihar kebbi da nufin farfado da noman shinkafa a jihar da fatan wannan bashi zai kai ga manoma na hakika ba masu noma da baki ba hakika mu al'ummar jihar kebbi muna maraba da zuwan shugaban muhammadu buhari a jihar mu domin kaddamar da shirin ba da bashi gare mu manoma da zaman bunƙasa harkar noman shinkafa da fatan wannan tallafi zai kai ga waɗanda aka yi domin su sako daga okashi abdulsalami koko jihar kebin najeriya ya kamata gwamnatin najeriya ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen shigowa da muggan kwayoyi a najeriya ko mai girmansa in ji hadiza matar mai kayan miya oji gombe assalamu alaikum sashen hausa na voa a yau zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga shugaba muhammadu buhari da ya kai ziyara gidajen yarin najeriya domin ganewa idanunsa halin da suke ciki domin magana ta gaskiya suna buƙatar agajin gaggawa sako daga badamasi aliyu rijiyar lemu kano shi kuwa ilyasu muhammadu tungan bako cewa yi allah ya sa tallafin kuɗin da shugaban najeriya muhammadu buhari zai baiwa manoman shinkafa a jihar kebbi ya kai hannun asalin manoman na gaskiya to sai kuma mu bi mahmud mu sake jin labarai amma a takaice ta usman a yau talata shugaban hukumar tsaron kasar rasha ya ce jirgin saman kasar da ya fada yankin sinai a masar ya faru ne bisa dalilan aikin ta'addanci domin an san burbushin ababen hada bam a baragizan jirgin da kuma cikin jakar wani fasinjan jirgin shugaban hukumar tsaron ta rasha alexander botnikov ya ce tashin bam din ya faru ne daga wani abin fashewa da aka hada a gida mai dauke da sinadarin tnt mai nauyin kilo daya akalla 'yan kasar angola 17 aka gurfana a gaban kotu a birnin luwanda waɗanda ake zargi da yunkurin yin juyin mulki ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na kallon wannan shari'a a matsayin wata alama da ke nuna cewa gwamnatin ƙasar ba ta son masu sukanta ƙungiyar masu kutse a rumbun adana bayanai mai suna network anonymous ta ce za ta gudanar da ayyukanta na kutse akan ƙungiyar isis bayan harin da ya kashe mutane 129 a makon da ya gabata a birnin paris da ke ƙasar faransa a wani hoton bidiyo da kungiyar ta fitar wanda ba a tantance ba kakakinta ya ce za su yi amfani da hikimarsu domin kaddamar da yakin kutsen a rumbun bayanan sirrin wato kungiyar ta ais wacce ta ɗauki alhakin kai harin na paris akalla gwamnonin jihohi goma na amurka na nuna adawa da shirin barin masu gudun hijirar siriya su shiga yankunansu su bayan harin da aka kai a birnin paris duk da cewa shugaba barack obama a jiya litinin ya ce babu gudu babu ja da baya akan shirin karɓar bakin daga syria da ke fama da rikici To da takaitattun labaran za mu bar masu shirin yau da gobe su shigo sai kuma mu an jima da daddare za mu sake dawa a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma ita Julie lethes Gresham da ta jagoranci shirin sai mu na yau Jonah Cummins sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Misala.